Majalisar Dokokin Albania ta amince da wata yarjejeniya da ta janyo cece kuce wadda za ta rika kyale kan 'yan ranar da ke son shiga Italiya zuwa Albania don a tantance takardunsu na neman izinin shiga cikin kasar. Za a samar da wasu cibiyoyi biyu da za su ɗauki nauyin 'yanci ranar har dubu uku a lokaci guda. italiya ce za ta rika kula da cibiyoyin tsarin da ya fusata a adawar albania waɗanda suka ce haka zai rage kasar ƙasar su cikakken ikon da take da shi to amma duk da haka sun ga zakartar da yunkurin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi allah wadai da yunkurin suna masu cewa hakan zai iya takewa mutane haƙƙinsu musamman ga waɗanda ke da halartacciyar takardar neman mafaka mahukuntan taliban a afghanistan sun ce sun kashe wasu mutane biyu da aka samu da laifin kisa a wani filin wasa sun ce an kashe mutanen ne ta hanyar harbe su da bindiga a birnin gazini da ke gabashin afghanistan sannan kuma jagoran kungiyar taliban hibbatullah a da ne bayar da umarnin yin hakan Thousands of men had converged to witness the executions along with the... Wakilin BBC da dubban mutane ne musamman maza suka halarci wajen zartar da hukuncin tare da iyalan waɗanda aka kashe a gabashin Afghanistan. mutane uku sun rasa ransu bayan wani jirgin ruwa na dakon kaya ya karo da wata gada a kudancin china lamarin da ya janyo wata motar bas da wasu ababen hawa suka fada cikin ruwan a yanzu akwai wani wage rami a gadar leshinja da ke gwanzu inda wani jirgin ruwa mai dauke da kwantenan da babu komai a cikin ta ke makale a inda ramin yake a gadar an kama mai jirgin da ma shugaban ma'aikatan ciki mahukuntan kasar sun ce ana gudanar da bincike don gano abin da ya janyo hadarin jirgin ruwan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc an kashe mutum guda tare da raunar da wasu akalla biyar a wani hari da 'yan bindigar falasɗinawa suka kai kusa da wani shingen bincike a gabar yamma da kogin jordan 'yan sandan isra'ila sun ce 'yan bindigar uku ne suka buɗe wuta a yayin da mutane ke jira a shingen binciken wani jami'in ɗan sanda kenan ke cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya samu rauni sosai kuma a wannan harin an kashe farar hula ɗaya da raunar wasu da dama Prime Minister Poland Donald Tusk ya ce za a sanya batun tsallaka iyakar kasar da Ukraine a matsayin wani muhimmin abu na more rayuwa don tabbatar da cewa ba a samu jinkiri wajen tallafin soji da na jin kan da ake kaiwa Ukraine ba. Yunkurin ya biyo bayan toshe iyakar kasar da manoman Poland suka yi. Sun ce ana shigar musu da kayan amfanin gona Ukraine masu sauƙin cikin kasar su inda suke buƙatar da a sake bullo da batun haraji. Mr. Tusk ya ce gwamnatinsa za ta tattauna tare da Ukraine a wasu domin neman bakin zaren matsalar. Umówiłem się z panem premierem Szmychalem. na yarda da shawarar da prime minister ukraine da kuma bukatar shugaba zelensky ta ganawar gwamnatocin biyu a kwaso a ranar 28 ga watan maris shugaba zelensky da ya bukaci shi prime minister na poland da su gana iyakar kasashen biyu to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to gaida aisha sharif bafa da labaran duniyar wannan mataki ne a wani sabon kudirin doka da kuma ta ce ya tanadi sa ido don ganin 'yan kasuwa sun kiyaye sabon farashin da hakan ne kuma kudirin dokar ya tanadi hukunta ɗan kasuwar da yake kiyaye sabon farashin alhaji ilhat mai aya shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa ya ce abu mai kyau ne wannan mataki wanda gwamnati ya doka kuma bisa ga cewa cikin ya kankance ya yi ma 'yan kasuwa adalci bisa da ya yi kenan sai mu ce abu ne wanda yake mai kyau kuma yan kasuwa ya kamata su karbi wannan da hannu biyu da saboda ko banza da duk wanda ya kama talaka taimako shi san da cewa shi da sakamako ne wajen ubangiji babban kiran mu ga gwamnati shi kan kai ne a yi kokari duk yadda za a yi a ga an bude iyakoki waɗanda suka zame mana alaƙaƙai da bankuna ya an sami wa'annan bai ma kai a doki kudiri bisa ga farashin shinkafa ba ita da kanta da shinkawa za su tafi kanta da kanta. Tun da aka saka wa Nijar takunkumin kayan abinci suka yi tashin gwamnan zabo inda shinkafa ta tashi daga jaka goma ko sha ɗaya na sefa har zuwa jaka goma sha bakwai a wasu wuraren abinda ya haifar da matsaloli ga masu sayi duba da yadda kuɗin ma suka yi wuya. Mamman Nuri shine shugaban ƙungiyar kungiyar sai wadata da ke kare masu saye ya yaba da wannan mataki na gwamnati yana cewa. Alhamdulillahi haka kin nake tsammanin ko su 'yan kasuwar sa ya jin daɗin tun tunda in ya zamanto wannan ya zo ya kara kai ka bi shi to kaga abin babu kan gaba kuma duk abin da ka samu a saman kamar ya zama riba zambaci to alhamdulillah mu dai kin ta yi amma abin da ake so abu sau da kafa. Wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin ke ɗaukar matakin na ganin 'yan kasuwa sun sassauta farashin kayayyakin masarufi. A karon farko dai 'yan kasuwar ba su karɓi kiran ba, yanzu kuma abin jira a gani shine ko 'yan kasuwar za su yi aiki da wannan farashi kasancewar doka ce ta umarce su da yin hakan. Cima Ila Isufu BBC Musamman a lokacin nan da ake fama da matsalar tsadar rayuwa. Ga dai muryar Sa'adatu Ibrahim Haske, bazawara kuma ɗaya daga daga cikin 'ya'yan wannan kungiya. Kiya zai sauya abubuwa da dama a cikin wannan jiha na Naija da mu ma muka kirkiro domin ta rage badalanci. Menene ma'anan badalanci? Shine yau mace zaki fita saboda kina son ki ci da 'ya'yanki ba ki da hanyar da zaki ci da 'ya'yanki. Sai kin fita kin je kin yi wannan rayuwa. To wannan kungiya za ta taimaka mana a cikin wannan badalanci da ake yi. To dama ta koma gare ku masu saurari Bari mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki. Assalamu alaikum sunana Burjani Tudiri daga garin Dirin Daji jihar Kebbi. Ƙungiya ce mai kyau saboda abu da zai iya cewa shi ne ita bazawara rayuwarta a kowane lokaci tana cikin ƙalubale ne. Tana cikin ƙalubale ne ba ko na ɗan kaɗan ba. Idan yau aka ce ta dawo gida akwai cin zarafi akwai tsangwama akwai rashin taimako irin haka za ka ga da dai irin sauransu. To amma idan aka ce yau akwai masu tallafa mata ko kuma wato irin raɗaɗin da ba zawarci din sai ga tana ɗan samun sauki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Jibrin Adamu daga jihar Kanan Najeriya. Magana ta gaskiya wannan kungiya ta yi daidai in har aka ce an samu wata kungiya da za ta dinga tallafa zawarawa to za su samu kwanciyar hankali kaga ba za su samu tsangwama a ciki ba hankalinsu zai kwanta saboda duk matar da aka ce tana a gidan miji Auren ta ya mutu to in ta zo gida zaman gida za ta samu tsangwama gurin yan uwa da matan yan uwa da shauransu to amma hakan in aka samu wannan mafita magana gaskiya to za a samu za su samu kwanciyar hankali To suna na awal hudu daga cikin garin bukur a jihar Plateau, Najeriya. To ba shakka wannan mata a jihar Niger sun yi kokari kuma hukumomi su ma kamata su taso musamman na jihohi tunda na ji gwamnatin tarayya yanzu ta ce a buɗe rumbunan abincinta a fara rabawa saboda rage radadi su ma yana da kyau jahohi su ma su yi nasu ƙananan hukumomi su yi nasu irin wayannan ƙungiyoyi in suna yi to kin ga za a samu sauki matuƙa. Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Yahaya da Yahudu daga jihar Kebbi. Tunanin da suka yi domin ƙirƙirarta zai taimaka musu wurin magance musu matsaloli daban-daban. Kamar misalin yanayi na matsalar kuɗi da kuma taimakon juna idan matsala ta fuskance su. Cikin maudu'i na gaba, shirin rayuwa ta ya duba yadda mata 'yan kasuwa 'yan Najeriya ke kwarara jamhuriyar Nijar don kai kaya sakamakon faɗuwar darajar Naira. Hajiya Asibi Abdullahi Kofar Guga 'yar kasuwa ce daga jihar katsinan najeriya domin allah akwai masu karyawa kuma masu karyawa ba su sanya kasuwa ta ba su kuma masu shago yanzu duka sun biye ma mata sai a kawo masu kaya su karyar da su to mutum dai koya ya samu dai kasuwa ce Allah ya sa mata albarka. Ko menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji. Assalamu alaikum rediyon Faransa rayuwa ta sashen mata kun tashi lahiya tashin asuba ya haƙuri ya zaman duniya mai magana malama ramata ya saka daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kanta akan ide inda zan ɗauka bisa ga 'yan kasuwa 'yan Nijeriya wanda sai mata da suke taimaka ma 'yan kasuwa na Nijar tun da taimako na suke musu. su kuma can nera ta haɗi gare su suna zuwa sai musu taimako gaskiya bai kamata ba 'yan kasuwa sauran su ce wai 'yan kasuwa na nigeria mata suna karya musu daraja wannan taimako na 'yan uwanmu sun kai musu gaskiya bai kamata ba ga su ce da kuna zamna ba ku sana'a komi kun samu waɗanda suke kawo muku bai kamata kuna wasu ƙananan maganganu ba mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France Rafa ai sunana Malam Kabiru da ke nan marai dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Wannan yana nuna mu mu da 'yan Najeriya kamar ɗan jimma ne da ɗan jimmai kuma abin da nake kira gare su dole ne duk lokacin da kace za ka neman halakakin ka dole kake samu kalubale tunda neman halak ba a samunta cikin gida ba a samunta da sauki dole sai ka sha wahala kuma wannan yake nuna su kansu matan lokacin da suke da mazajen ba mamaki wasu an mutu an bar musu yaya uwayen marayu ne lokacin yake nuna musu kenan uwayen mazaje lokacin da suke neman abinci ya kamata su riƙa ba su goyon baya wannan dole ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. na Jibrin Adamu daga jihar Kanan Najeriya. Magana ta gaskiya wancan hali da ake fama da shi na fita kasuwanci zuwa kasashen Nijar da sauransu. To wannan hali da ake ciki mu da muke ciki a kasar mu Najeriya ba zai hana wancan duk mai ma za su faɗa ba zai hana fita aje a nemi kuɗi ba saboda mu kanmu da muke cikin Najeriya mu muka san halin da muke ciki. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. Ina kira ga mahukunta a Najeriya da su farfado da da darajar Naira. Gani irin yadda da darajar Naira ya jefa 'yan Najeriya cikin kwanciyar rayuwa. Farashin kayan abinci ya tashin goron zabi wanda ba a taɓa gani ba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalar tsadar rayuwa da talakan Najeriya ya rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna akan yadda wasu mata da 'yan mata da basu da aure ke ta'ammali da maganin tasarar haihuwa duk kuwa da cewa ba don su aka kirkiri maganin ba balle su nemi shawara a likitance. Ga dai ta bakin Dr. Abdulkadir Musa Magashi, kwararren likita daga jihar Kano, Najeriya. Kowane irin abu yana da illa ko kuma mu yana da side effect. Side effect ɗin shi ɗaya daga ciki za a yi kuma kaga al'ada ta ɗauke ko kuma a'a tana zuwa amma ba yadda ta saba ba. Sannan wani lokacin tana iya canja musu ta samu eh, bleeding amma ba wani sacanci da za a ce bayan an yi kuma ba za a samu ciki ba daga nan gaba. Ko menene ra'ayinku dangane